بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة المعطى فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العقل نعم وكذلك كون من قال التوكل والدعاء لا يجلب فيه منفعة ولا يدفع فيه مضرة وإنما هو عبادة محضة وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التمويل المعصى وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ وهو بلد أيضا وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مكدرة مبنية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقتضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم ولهذا كان سرد كونه يوجب تعطيل الأعمال بالكلية وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العصر فأجاب عنه كما أخرجه في الصحيحين عن إبراهيم بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قيل ففيما العمل كان كل ميسر لما خلق له وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مكسرة فجعل يمسك بالمكسرة في الأرض ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أهل ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة إلا وقد كتبت شقي شقية أو سعيدة قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا ننقص على كتابنا وندعو العمل فمن كان من أهل السعادة ليكونن من أهل من إلى السعادة ومن كان من أهل الشكاوى ليكونن إلى الشكاوى قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له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 wanda ya yi daidai da hudu ko biyar hudu ko biyar ga watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da wata shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas yau nawa ga watan biyu ga watan sha biyu a wannan karatu namu na mako mako cikin littafi mai suna a taffatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya wallafar bujumin malamin nan shaykhul islam abu al-abbas ahmad ibn abdul ibn Abdulsalam, ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara 728 kuma wannan shine majalisin mu na nawa na sha bakwai ko na sha bakwai a jerin kuma majalisan mu a wannan masallaci shine na nawa na sittin da ɗaya idan ba manta ba a wancan satin malam ya fara magana akan abin da ya shafi tawakkali da addu'a ko mu ce tawakkali tawakkali ɗaya ne daga cikin al'amal alqalbiyya ɗaya ne daga cikin ayyukan da suke da alaka da zuciya ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka waɗanda suke nuna gaskiyar imanin bawa wanda imanin mutum ba zai cika ba sai ya zama mai tawakkali fa alaihi tawakkalu in kuntum mu'mini in kun kasance mu'minai ne kun dogara ga Allah saboda ka imanin mutum ba zai zama imani cikakke ba sai ya zama mai tawakkali ga ubangiji malam ya fara magana akan wannan wannan matashiya ya kuma ɗauko batun wasu dangane da tawakkali da yadda suke fahimtar tawakkali suke ganin tawakkali din nan addu'a ce ko kuma wani abu ne wanda gama garin mutane su aka buƙace su da wannan amma mutanen da suka yi fice mutanen da suke shafafu da mai su ba su da buƙatar tawakkali malam ya nuna wannan kuskure ne babu muminin da ba buƙatar tawakkali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine shugaban masu tawakkali sannan kuma ya kawo mana cewa riko da asbab wato riko da sababi baya kore tawakkali dan mutum ya yi roƙo da sababi wannan ba zai kore masa tawakkalinsa ba Allah madaukakin sarki ya halicci abubuwa ya sanya musu kuma sababbai komai da ka gani ubangiji ya ta'allaka shi da wani sababi sai ka bi wannan sababin sannan ka samu wannan abun wannan ita ce hikima ta ubangiji to kore sababba daga kasancewarsu sababba wannan hauka ne haka nan kuma mutum ya raja'a ya dogara a kan sabubban ya manta da Allah wannan kuma yana kora tauhidi yana kora tauhidi mutum ya ɗauki cewa sabubban nan su suke yi masa su suke bashi rashin su ke sawa ya rasa ubangiji ya haɗa waɗannan abubuwa don haka bayan Allah suka yi riko da sababi ba tare da kuma sun manta da cewa Allah shine mai yin komai ba shine mai bayarwa shine mai hanawa malam yace wa kadhalika qawlu man gala a tawakkulu wa ad kamata ya zama awi dua'u la yujlabu bihi manfa'a wa la yudfa'u bihi madarra innama huwa ibadatun mahdha haka nan fadar wanda yake fada yake cewa tawakkali ko kuma addu'a la yujlabu bihi manfa'a ba a iya jawo wani amfani da ta hanyar tawakkali ko ta hanyar addu'a wa la yudfa'u bihi madarra ko kuma ba a iya ijiye wata cuta ta hanyar tawakkali ko ta hanyar addu'a wa inna ma huwa ibadatun mahda shi dai tawakkali ko addu'a wata ibada ce tsantsa da ubangiji ya nemi mu yi wa anna haqiqatat tawakkul bi manzilati haqiqati tafwid al mahd wato haqiqanin tawakkali daidai yake da haqiqanin wato sakarwa ubangiji ragamar al'amura wato gaba daya mutum ya sakar wa ubangiji ragamar al'amuransa sai shi ne tawakkali amma a shi kansa tawakkalin ba shi zai sa ubangiji ya baka ko ya hana ka ba malam ya ce wannan magana wa hadha wa in kana qalahu ta'ifatun min al-mashayikh wannan magana ko da ko wasu daga cikin shehunai sun faɗe ta fa huwa ghalatun aidan ita ma kuskure ce ba daidai ba ce وكذلك قول من قال qala haka maganar mai cewa inna du'a inna cewa addu'a alama ce tsantsa wacce kawai ubangiji ya sanya ta don ta nuna mai bauta masa a bambanta tsakanin mai bauta masa da wanda baya bauta masa amma wannan addu'a din ba ta da wani amfani akwai masu faɗar haka cewa addu'a ba ta da wani amfani kawai dai alama ce dan a gane cewa in ka tashi wa zaka kira Allah zaka kira ko wani zaka kira sanan ubangiji ya bambance tsakanin mai masa da'a da wanda bai masa da'a amma batun ka samu ko ka rasa ta hanyar addu'a ba ta taso ba wannan kuskure ne in ji Ibn <clears throat> ba daidai bane mutum ya faɗi haka an samu daga cikin waɗanda suke jingina kansu ga ibada da zuhudu ko suke jingina kansu ga sufanci ko tasawufi suna irin wannan da'awa sun ya ce shi ba zai roƙi Allah ba ai Allah ya san halin da yake ciki in ya so ya yi masa zai yi masa in bai so ya yi masa ba ko ya roƙe shi ma ba zai yi ba kan ce ilmuhu bi ah, hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda ya san halin da nake ciki wannan ya ishe ni ba sai na roƙe shi ba har suna yin suna kawo wata kissa dangane da Annabi Ibrahim alaihi salam cewa lokacin da aka zo jefa shi cikin wuta yayin da kafirai suka yi yunkurin su jefa cikin wuta wai yayin da aka sa ainihin majaujawa manjalib aka harba shi akan hanyarsa ta isa wannan wuta da aka aka yi ɓarin jefa shi ciki wai jibrilu ya tare ya tare shi yake cewa yaya ubangiji za ka roki ubangiji a taimaka maka ko kuma a'a wai shine annabi ibrahim sai ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda Allah ya san me nake ciki ba sai na roƙe shi ba babu shakka wannan kissa ƙarya ce haka ba ta faru ba alqur'ani cike yake da addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya gaya mana wasu addu'o'i da annabi Ibrahim yayi wa iz yarfa'u ibrahimul bayt wa iz yarfa'u ibrahim da قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kaga wannan addu'a ce wanda annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa Isma'il suka yi haka nan a cikin surat Ibrahim kanta ubangiji ya gaya mana addu'o'i na annabi Ibrahim alaihi salam inda Allah madaukakin sarki ke cewa inda yake cewa rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liyuqimu as-salat ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من, من الثمرات لعلهم يشكرون To kaga idan har waccan magana da aka ce ya faɗa gaskiya ce, me yasa ya yi waɗancan addu'o'i? A waɗannan lokuta da ya waɗancan addu'o'i Ubangiji bai san halin da yake ciki ba ne? Ai ya san halin da yake ciki. To me yasa a can yayi kuma a nan ya ce hasbi min su'ali yi bi hali. Kaga wannan shi kansa yana nuna maka cewa magana da aka faɗa aka ji na Annabi Ibrahim alaihi salam ba gaskiya ba ce. Shi yasa zaka ga a cikin wasu kistoshi da ake bayarwa na wasu waɗanda suke da irin wannan aƙida za ka yi ta ganin abubuwa waɗanda suke sun fita daga tsari na masu hankali kamar a cikin halittun auliya na abu nu'aym al ya ba mu kissa yana ba mu kissar wani sufi da ake kiran shi abu hamza ta sufi shi abu hamza wata rana ya fita da daddare wato an ce yana zaune a gurin ibadarsa sai wani ya zo ya roƙe shi ya kasance babu abin da zai bashi sai taguwar jikinsa sai ya cire taguwar jikinsa ya zauna ya ba ma wannan mai barar ya zauna ba komai jikinsa saboda haka cikin dare sai ya fita fitar da zai iya shiga cikin jeji cikin sahara sai ya fada cikin rijiya haka ya fada rijiya babu wanda ya san cewa yana cikin rijiya yana cikin wannan yanayi sai wasu mutane sun zo wucewa sai suka ga rijiya akan hanya sai suka ce wannan rijiya ta yi kusa da hanya wanda bai sani ba in ya zo cikin dare cikin duhu zai iya ya fada me zai hana ba za mu samu zuwa hoto ba mutum sa bakin rijiyar saboda haka ɗaya ya ce eh wannan shawara ta yi kyau saboda haka ɗaya ya je ya samo manyan duwatsu sai ya kawo ƙasa aka kwaba. yana jin su suna toshe bakin rijiya wai ya ce sai zuciyarsa da ta so ta sa ya karaya ya kirawo cewa su taimake shi gashi fa ya fada sai ya tila alkawarin da ya dauka tsakanin shi da Allah ba zai nemi taimakon kowa ba sai Allah saboda haka yana jin su suna toshe bakin rijiya sai ya shiru suka gama toshe bakin rijiya suka yi tafiyar su abun su saboda shi yayi tawakkali ba buƙatar addu'a ba buƙatar kowa ya taimake shi ba buƙatar al-akhdhu bil asbab to can ya ce ya ubangiji ga dai halin da na shiga ciki kuma don sakamakon alkawarin da na yi maka ne cewa ba zan nemi kowa ya taimake ni ba sai kai to yana ciki yana nan cikin wannan yanayi tsakar dare cikin duhu can sai ya ji kamar ana karka wato wannan rijiya kamar ana ana haka samanta ƙasa ta rika zubowa sai ya ji an ce da shi sun da kanka kada ka ɗaga kanka ƙasa za ta zubo maka idanu sai sun kuyar da kansa can sai ya ji an ce da shi rike ya daga kai sai ga kafar wani abu haka dabba dabba sai ya kama kafar wannan dabba sai dabba ta fito da shi yana duba sai ga wani shirgiyyen zaki ubangiji ne wai ya turo shi wannan zakin ya fito da shi to shi ne daga nan zakin ya kama ya tafi sa shi ba kuma ya tafi yana kara wato imani da cewa lalle ko da baka yi riko da asbab ba ubangiji zai taimake ka to kaga wannan kissa ko ba dai gaskiya ce abin da yayi bai kyauta ba ko da gaskiya ce ba kuma birgewa yi ba kana ganin a halaka kuma akwai yiwuwar akwai yadda za ka kuta daga halaka sai ka ce wata alkawari ba za ka nemi wani ya taimake ka ba wannan ba daidai ba ne in kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa tawakkali amma shi fi kowa kuma al'akhdhu bil asbab yana riko da sabubba a cikin rayuwarsa kamar yadda sirarsa ta nuna bai ce kawai ya zauna haka nan ubangiji zai zo taimake shi in ya ga dama ba to haka addu'a ita ma take addu'a ubangiji ya sanya ta ta zama ainihin wani sabab ne na mutum ya samu abin da yake bukata ko da ko ubangiji ya kaddara wani abu addu'a na iya sawa a canza kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna du'a wal qadar la yaltaqiyani ko la yakhtalijani ma bayna as-sama'i wal ard addu'a da kaddara sukan hadu ko sukan kwafsa tsakanin sama da ƙasa wato ubangiji ya ainihin rubuta wa wani bala'i da zai saukar masa a wani lokaci wannan bawa kuma sai ya yi addu'a yayin da bala'in ke ƙoƙarin saukowa ita kuma addu'a ta yi sama to sai su haɗu su kwafsa ubangiji ya kaɗe wannan bala'i ta hanyar wannan addu'a to kaga ashe ita ma addu'a ƙaddara ce daga cikin kaddara ta ubangiji shi yasa ibnu taymiya anan yake cewa wannan maganar cewa addu'a ba ta da amfani kuskure ce ko ma wane ne ya faɗe ta yace fa hadhihi al-aqwal wa ma ashbahuha yajma'uha aslun wahid wannan irin maganganu da maganganun da suka yi kama da wannan ka'ida ɗaya ce take tattara su wato sun shiga suna shiga ƙarƙashin wata ka'ida guda ɗaya wanda su waɗannan mutane suke riko da ita har suke faɗa irin waɗannan maganganu wata ka'ida ce yace wa huwa anna ha'ula'i zannu anna kauna al-umuri muqaddaratan maqdiyatan yamna an yatawaddara cewa wannan kaddara din uban abinda hukuncin da ubangiji ya yanke ba shi da alaka da wasu sabubba waɗanda su ba ubangiji ya kaddara su sabubban da za su kasance daga shi bawa kansa walam ya'lamu amma ba su san cewa annallaha subhanahu yuqaddiru al-umura wa yaqdiha bi asbabil bil asbab allati ja'alaha mu'allaqatan biha ba su san cewa Allah madaukakin sarki yana kaddara al'amura ba sannan kuma yana hukunta waɗannan al'amura ta hanyar wasu sababbai wanda ya sanya su masu ratayuwa ne da wannan ainihin kaddara ko da wannan hukunci da ubangiji ya riga yake sababban kuma bayi ne za su yi min af'alil ibadi wa ghairi af'alihim ayyukan bayi ko ayyukan wasu su kamar yadda ubangiji ya halicci koshi sai ya sanya sababin samun wannan ƙoshi din ne ka ci abinci ya halicce a kashe kishi ya sanya sababin kashe kishi shi ne ka sha ruwa shi ne yake ba da ɗa shi yake kaddara samuwan ɗa amma ya sanya sababin wannan shi ne mutum ya aure ya kusanci matarsa waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ubangiji ya riga ya halicce su ya kaddara su kuma ya sanya musu asuba. idan mutum ya ce zai tura sababban su gefe guda ya ce zai jirayi abubuwan su wakana ko da ba tare da ya yi riko da sababi ba babu shakka wannan alama ce ta hauka mai hankali ba zai yi wannan ba kamar yadda muka sha faɗa mai hankali ba zai ce yana son ɗa ba amma ba shi ba aure ubangiji ya kaddara masa samuwar ɗa zai same shi ko da ko bai yi aure ba kaga wannan alama ce ta ta alama ce ta hauka ubangiji ya sanya samuwar ɗa shi yake kaddara wannan amma kuma ya sanya ta ya sanya samuwar ta hanyar al'asba asbab sabab sabab din nan ne mutum ya yi aure ya kusanci matarsa wannan ne sabab din da zai sa mutum ya samu ta kusantar mace idan babu wannan to mutum ya ce zai samu ɗa mai taso ba to waɗannan su ne al’asbab da ubangiji ya halitta haɗa suke da waɗannan ayyuka din cire su daga zamantowa asbab wannan babu shakka ta uwar hankali ne malam yace wali hadha kana qabdu qawlihim yujibu ta'til al-a'mal bil kulliyah wanda yace zai dauki maganar su waccan da suka yi na cewa ubangiji ya riga ya kaddara komai abinda duk ya riga ya kirga ya lissafa zai wakana zai wakana abinda ba zai wakana ba zai wakana ba shi in aka dauki wannan to da ayyukan addinin ba gaba ɗaya sai a watsar da su to ubangiji ya riga ya kaddara komai ya kaddara dan wuta ya kaddara dan aljanna nan sai mutane su ce to ba buƙatar sai sun yi aiki ba buƙatar sai mutum ya yi musuluncin ma gaba ɗaya in Allah ya yi shi ɗan aljanna ko da ko da ma me yake yi zai zama ɗan aljanna in Allah ya yi shi ɗan wuta ko ma me yake yi na ibada ɗan wutan ne akwai waɗanda suna da irin wannan mutum ya ce to ai ubangiji ya riga ya raba komai ni ban san me ya kaso na ba saboda haka in in ma in ma ban yi ba in har ina da kaso mai kyau mai tsoka zan samu in kuma ba ni da rabu to ko na yi din ma ba zan samu ba saboda haka sai ka ga mutum yana ta tantirancin sa yadda ya ga dama yana sheke aya yana sharholiya yana taba wa Allah to shi ubangiji ya riga ya ya riga ya rubuta ma shi ko menene to babu shakka wannan alama ce ta shaka alama ce ta cewa shi matsiyacin ne inda a ce mutumin kwarai ne to za a gan shi yana aikin aikin mutanen kwarai domin kowanne mutum ubangiji yana hore masa aikin da yake ne zai kai shi zuwa ga kaddararsa za mu ga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama suna da wannan fahimta lokacin da lokacin da sayyidina Umar zai shiga Sham shi da sahabbansa sai aka gaya musu cewa akwai ta'um akwai annoba a Sham a wannan lokaci sai aka samu debate tsakanin sahabbai wasu suka ce kawai mu shiga in Allah ya kaddara mutuwar mu ko ba mu shiga ba za mu mutu in ko bai kaddara za mu mutu ba ko mun shiga ba za mu mutu ba wasu kuma suka ce a bai kamata mu shiga ba sai da Umar ya karkata zuwa ga waɗanda suka ce kada a shiga har wasu suka fara cewa ya Umar ya Amirul mu'minin la firru min qadarillah za mu guje wa kaddarar Allah ne in Allah ya kaddara mutuwar ai za mu mutu ko ina ma muke to ko bai kaddara mutuwar ba ba za mu mutu ba yaya za ka ce ba za mu shiga ba kenan za mu guje wa kaddarar Allah sai na Umar ya ce da su a firru min qadarillah ila qadarillah za mu guje wa kaddarar Allah zuwa ga kaddarar Allah to babu yadda za ka ka fita daga kaddarar Allah ya ce da su ku ku ba labari da mutum yana da rakuma zai zo ya samu ga wani bangare akwai ciyawa ko abincin raƙuma mai kyau ga wani tudu kuma fako ne babu komai ina zai kai dabbobinsa su yi kiwo ka ce a zai zaɓi gurin da yake mai ciyawa mai ni'ima ya ce to kaga wannan kaddara ce in ya ma zaɓi mai tudun ma ya kaddara ce in ya zaɓi mara tudun ma mara abin nan mai abincin ma ya kaddara ce ce to haka nan in mun tafi ma muna nan cikin kaddara din in mun shiga muna cikin kaddara din saboda haka limaza la nasirru min llahi ila llah to a wannan lokacin Abdurrahman Abdurrahman ibn Auf ya zo ya samu ana wannan musayar magana ya ce to ai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan annoba ta wakana ba ku ba ku cikin gari kada ku shiga in kuna cikin garin kada ku fita saboda haka sai wannan ma ya raba gaddamar to kaga kenan tunda ba su shiga garin ba kada su shiga wannan shi ne da firru min qadarillah ila qadarillah to shine malam yace idan da za a dauki wancan ka'ida ta cewa ai ba za a yi riko da sabab ba ko mai ubangiji ya riga ya kaddara ya raba ya tsara ko ka yi riko da da sababban ma in bai tsara zaka samu ba zaka samu ba in ya ka yi riko da sababban ba ka yi riko da sababban ba in ya riga ya tsara zaka samu to zaka samu mala ce da mu ɗauki wannan ka'ida to ayyukan ibada ayyukan musulunci duka ba sai mu rushe su wa qasu ila annabi sallallahu alaihi wasallam an hada al an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan ka'ida fa ajaba anhu ya bada ansa dangane da ita kama akhrajahu fi sahihain kamar da bukhari da muslim suka fitar da hadisi sahihi a cikin ingantattun littafan su biyu an imran da husayn daga imran da husayn radiyallahu ta'ala anhu Kala ya ce, Kila ne Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, an ce wa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama, ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, a ulima ahlul jannati min ahlin nar, shin an san ‘yan aljanna, an san ‘yan wuta? Wato, shin ‘yan aljanna sanannu ne, ‘yan wuta ma sanannu ne, ya manzan Allah, wani mutum ne ya tambayi annabi sallallahu ta'ala Alaihi wasallama, a yi wa rafu ahlul jannati min ahlin nar, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi na'am eh an san yan wuta an san yan aljanna kila sai aka ce da shi wato sai wannan mutum ya sake cewa fa amal to dan za mu rika ibada za mu rika aiki tukuru ai fa lima ya'malu al-amiluna kamar yadda yazo a lassan hadisin dan me masu aiki za su yi aiki masu sallah za su yi sallah masu azumi za su yi azumi tunda an riga an san yan wuta an san yan aljanna shikenan kowa ya zauna inda duk yake nan zai bayyana ba zai taɓa bayyana a layin da ba nan yake ba qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun muyassarun lima khuliqa la kowane bawa ubangiji na hore masa yin aikin da ubangiji ya halicce shi saboda shi wato in ubangiji ya halicce ka kai dan aljanna ne ubangiji sai hore maka aikin ɗan aljanna in ubangiji ya halicci mutum ɗan wuta ne sai ya hore masa aikin ƴan wuta saboda haka ashe kaga zaka so kaga kana aikin ƴan aljanna domin anan ne ubangiji ya hore maka anan ne ubangiji wato wanda yake nuna ubangiji ya halicce ka ne dan aljanna yana cewa kullun ya'malu lima khuliqa la aw lima yusira la kowa yana yin aiki ne gwargwadon abinda aka hore masa ko abinda aka halicce shi saboda shi wannan shi abin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ashe kaga mutum ya kama aikin banza ya ce ba zai ibada ba alama ce ta cewa shi shaki ne shi dan wuta ne inda ba dan dan wuta bane zai zabe yin aiki na yan aljanna haka nan in mutum ya dore akan aikin aljanna alama ce ta cewa ubangiji ya hore masa wannan wa fi sahihaini haka nan ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim an ali ibn abi talib daga ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda قال يجي كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن شيء أشتمة جنائزة وأن منزو صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تعالى دمو فجلت ومعه مخسرة يزونا وكشن أنا بن ممتشي النبي صلى الله عليه وسلم يزونا إلى yana rike da wata sanda faja'ala yunakkisu bil miqsarati fil ard ya zama yana tona ƙasa yana tona ƙasa da wannan sandar tashi sun mara sahu sannan ya daga kansa wa qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa wa qad kutiba makanuha fi min an-nar aw al-janna manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu ɗaya daga cikin ku ko yace babu wani mai numfasawa face ubangiji ya rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna wa qad kutiba shaqiyatan aw sa'ida babu wata rai face ubangiji ya rubuta rai ce rai ne na dan wuta ko na dan aljanna qala fa qala rajulun min alqawm sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah ko ya nabi allah afala namkuthu ala kitabina wa nad'u al'amal ba ba zauna mu dogara da abin da aka rubuta mana ba mu bar yin aikin ibada kaman kana min ahli sa'adati la yaqulanna ila sa'ada ai wanda duk ya kasance dan aljanna ne zai tafi aljannar wa man kana min ahli shaqawati la yaqulanna ila shaqawa wanda yake dan wuta ne zai tafi wutar in ji shi wannan mutum Ke sai kenan sai mu dogara da abin da aka rubuta mana mu watsar da dukkan wani aiki na ibada manzo sallallahu alaihi wasallama sai bai goyi bayan shi akan wannan ba kala sai ya ce i'malu ku yi ta aiki ku yi ayyukan ibada fa kullum mu yassaru lima khuliqala kowane ɗaya daga cikin ku an hore masa aikata abinda aka halicce shi saboda shi da haka ubangiji ya halicci yan wuta ya halicci yan aljanna lokacin da ya halitta ya yi jimka ya ce ha'ula ila nari ala aljannati fala ubali wa ya kuma yin wata jimkar ce wa ha'ula ila nari fala ubali saboda ubangiji ya halicci halitta ya ce waɗannan ‘yan wuta ne waɗannan ‘yan aljanna ne. To amma abinda Ubangiji ya shar'anta mana shine al'aqdu bil asbab. Yana daga cikin al'asbabu shar'iyya shine yi ibada domin ka samu aljanna. Shi yasa sayyidina Abubakar aka ruwaito yana addu'a yana cewa ya Ubangiji in ka rubuta na dan wuta ya Ubangiji ka goge ka rubuta na dan aljanna. Ka goge wannan ka rubuta ni dan aljanna ne. Ubangiji shi ke da wannan kundin wanda zai rubuta kuma ya canza yana cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab ubangiji yana shafa abin da ya so ya bar abin da ya ga dama domin kundin gaba daya yana wajensa haka shi ke rubutawa in ya rubuta dan wuta ne mutum yana iya canzawa ya tashi dan aljanna in ya rubuta aljanna ne ana iya canzawa a mai da shi dan wuta din saboda haka kowa yana yin aiki ne gwargwadon yadda ubangiji ya hore masa malam ya ci gaba da cewa أما أهل السعادة أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشكاوى فيسيرون للشكاوى ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد وروى البخاري وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتكا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشكاوة هذا بالأعمال السيئة فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها وهو يعلم أن السعيد يذهب بالأعمال الصالحة والشقي يشكى بالأعمال السيئة فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة ومن كان شقيا يسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة وكلاهما ميسر لما خلق وهو ما يسير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه سبحانه في كتابه في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها فذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شكرا وانشان حديثي سيدنا علي ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ahlus sa'adati fa yuyassaruna lis-sa'ada amma waɗanda suke ‘yan aljanna sai a sauƙaƙe musu ayyuka irin na ‘yan aljanna. Wa amma ahlus shaqawati fa yasiruna lishaqawa waɗanda suke ‘yan wuta su kuma sai su tafi ga aiki irin na ‘yan wuta. Sun makara a Nabiyullah sannan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar da take cewa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wanda duk ya bayar da abin da ya mallaka ya ciyar da abin da ya mallaka dan Allah wattaqa ya kiyaye dokokin ubangiji wa saddaqa bil husna ya kuma gaskata da kalmar nan mafi kyau ita ce kalmar shahada fa sanuyassiruhu lil yusra wannan zamu sauƙaƙe mata har ya kai ga sauƙi. ubangiji zai yi ta sauƙaƙe masa cikin al'amuran ibadarsa cikin al'amuran rayuwarsa har ya kai ga sauƙi sauƙi ne gidan aljanna wa amma man bakhila amma wanda ya yi ruwa da abin da ya mallaka wastagna ya wadatu da kansa ya ji cewa shi abin da Allah ya bashi din nan ya ishe shi baya buƙatar komai a gurin Allah wa kadzaba bil husna ya ƙaryata wannan kalma mafi kyau ita ce kalmar shahada fasanu yassiruhu lil usra za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani wato za mu yi sauƙaƙe masa ita ayyukan da ba suke na banza ayyukan yan wuta har ya kai ga shiga wuta ashe kaga gwargwadon yadda za ka yi aiki gwargwadon yadda ubangiji kuma zai ta sauƙaƙe maka hanyar samun aljanna gwargwadon yadda za ka saba wa Allah gwargwadon yadda ubangiji kuma zai ta sauƙaƙe maka hanyoyin da za ka shiga wuta Allah ya kiyashe mu akhrajahu al-jama'atu fi istiha wal sunan wal masanid hadisi ne wanda yana cikin sahihaini yana cikin kutubus sunan yana cikin kuma kutubul masalij mala yace wa rawat tirmidhi har ila yau ya rawaito hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su'ila an tambaye shi فقيل أكشي مسا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها شيء يا من الله بكغا ما غنغنا دمكي با ورقا نسترقي بها da tawaida ko ruqiya ko tofi da muke yi wa tuqan nattaqiha da rigakafi da muke yi hal taruddu min qadarillahi shay'an shin waɗannan za su iya canza kaddarar Allah za su iya canza wani abu na kaddarar Allah maganin da muke sha zai canza kaddarar Allah tofi ko ruqiya da muke yi za ta canza kaddarar Allah haka nan rigakafi da muke yi za su canza kaddarar Allah wannan tambaya ce da aka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya ba da ansa da cewa hiya min qadarin da'i ai su ma suna daga cikin kaddarar Allah don haka lokacin da mutum ba ya da lafiya ya sha magani ba yana nufin cewa maganin shi a karan kansa zai yi kokowa da kaddarar Allah ba Ubangiji ya hore masa ya ba shi damar ya sha magani don ya zama sabab na Ubangiji ya dube shi ya canza masa wannan hali da yake ciki zuwa ga mafi kyau. Wannan shi ne abin da shan magani yake nunawa. Ubangiji ya sanya warakarsa cikin wannan shan maganin. Ba wai shan maganin a karan kansa shi ne zai iya canza ƙaddarar Allah ba. A Ubangiji ya halarci wata ƙaddarar a cikin wannan maganin. in ya ga dama ta wannan kaddarar sai ya canza abinda ko yanayin da mutum yake ciki zuwa ga yanayi na mai lafiya to haka nan duka abin da bawa yake riko na asuba, shi yasa ba daidai ba ne. ka ɗauki abin da zai cuce ka ka ce in ubangiji ya ƙaddara ba zai cuce ni ba ai ba zai cuce ni ba wannan yana daga cikin wauta kamar mutumin da zai kwankwaɗi dafi ya kwankwaɗi guba ya ce idan ubangiji ya kaddara ba za ta cuce ni ba ai ba za ta cuce ni kaga wani mahaukaci ne da hankali ba zai yi wannan ba a kawo guba ya ce a kawo isha ai ubangiji ya kaddara in ba za ta cuce ni ba za ta cuce ni to kaga haka nan wajen riko da asbab mutum ya ce ba zai yi riko da asbab ba zai yi riko da sabab ba don ubangiji ya kaddara abin nan ba zai same shi ko zai rabu da shi zai rabu da shi wannan shi ma hauka ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa ruko da asbab shi ma yana da cikin kaddara ba wani abu ne daban kaddara daban wa qad jaa hadha al ma'na an annabi sallallahu alaihi wasallam fi iddati ahaditha ma'anoni irin wannan ma'ana irin wannan magana ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu yawa shi yasa a cikin talbisu iblis na ibnu jawzi da yake faɗar haukan wasu waɗanda suka shagala da ibada ba ilimi sun shagala da bauta wa Allah amma da jahilci al-ubbad ko az-zuhad ko al-mutasawwihuna wanda suke tunanin suna kusantar Allah ne amma da jahilci ya kawo kissar wani bawan Allah wanda ya hau wani kololuwar dutse kawai ya suntumo da kansa kawai ya yi kundin ya alkafara da kan dutse da kan dutse wai Allah ya ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin ubangiji na majibinci ne majibinci na wanda ya saukar da littafi kuma shi yake daukan nauyi ko jibintar mutanen kirki don haka ba rayuwa alkafura da kan dutse ubangiji zai yi tawallinsa saboda haka sai ya fato ya mutu to kaga ibn al-jawzi ya kake sa a cikin waɗanda iblis ya rikita wa kwakwalwa ayar ba haka take nufi ba tana nufin kawai ka tara ara daga ka ba ka ce wa huwa wallan salihin mota ta taho irin jafin da nan ta taho kawai ka shiga gaban ta ka tsaya ka ce inna waliyya Allahu allazi nazzala kitaba wa wallahi wallahi salihin saboda haka dan dan ubangiji ya sanya abubuwa dan ya kaddara abubuwa baya ba daidai bane kai kuma ka dinga ainihin jefa kanka cikin hadari da sunan tawakkali malam yace fa bayyana sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisai da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani anna taqaddum al-ilm anna taqaddum al-ilm wal kitabi bis sa'id wa shaqi gabatar ilimin ubangiji da gabatar rubutu a lauhil mahfuz da cewa wannan dan aljanna ne ko wannan dan wuta ne la yunafi an takuna sa'adata an takuna sa'adatu hadha bil a'mal salihah ko shaqawatu hadha bil a'mal sayyiah wannan baya kore samun gidan aljanna da wannan zai yi zai yi haka zai same ta ne ta hanyar ayyukansa na kwarai wancan kuma da zai shiga wuta zai shige ta ne ta hanyar ayyukansa na banza kasancewar ubangiji ya riga ya san dan wuta ya san dan aljanna ya riga ya rubuta dan wuta ya rubuta dan aljanna baya hana shiga aljanna ya kasance ta hanyar ayyuka na kwarai baya hana shiga wuta ya kasance ta hanyar ayyukan banza wa kadhalika aha yace fa innahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu al-umura ala ma hiya ya'lamu al-umura ala ma hiya alayhi ubangiji ya san al'amura a bisa hakikalin yadda suke wa kadhalika yaktubuha haka nan kuma yake rubutawa shi yake shi ya san duk abin da zai wakana da kuma yadda zai wakana kuma haka yake rubuta abu da haka ya rubuta wannan dan aljanna ne sannan kuma ya rubuta ayyukan kwarai da zai iya shiga aljanna ya rubuta wannan dan wuta ne kuma ya rubuta ayyukan banza da zai yi ayyukan saban Allah wanda za su kai shi wuta din haka komai ubangiji ya sanya shi bisa tsari ba kawai aka sanya ayyukan ba ba su da ba su da ainihin wani tsari kawai mutum fuja'a shi yake tsuntar kansa cikin ayyuka ubangiji bai rubuta su ba a'a in ka ganka mutumin kwarai to haka ubangiji ya rubuta daga mutum ya ganshi mutumin banza to haka ubangiji ya rubuta wannan ce wa kadhalika yaktubuha fa huwa ya'lamu anna sa'ida yas'adu bil a'mal as-salihah Allah madaukakin sarki ya san cewa mutumin da yake dan aljanna zai shiga gidan aljanna ne da ayyuka na kwarai wa shaqiya yashqa bil a'mal sayya mutumin da yake dan wuta kuma zai shiga wuta ne saboda ayyukansa marasa kyau Kamar kana sa'idan yusira lil a'mal salihah wanda duk ya kasance mutumin abin da dan aljanna ne ubangiji sai ya sauƙaƙe masa ayyuka na kwarai allati taqtadi sa'ada wanda su za su hukunta masa samun shiga aljanna wa man kana shaqiyan wanda kuma ya kasance dan wuta ne yusira lil a'mali sayyi'a sai a hore masa ayyuka waɗanda suke nuna na allati tattabi shaqawa waɗanda za su hukunta masa shiga wuta wa kilahuma dan wuta da dan aljanna dukan dukan su muyassaru lima khuliqa lahu an hore masa abinda aka halicce shi saboda shi وهو ما يسير إليه من مشيئة الله العامة الكونية شيء أبندا باوا زي جي غريشي نمشيئة أبنجي تقبع الكونية وجراتك تكي مشيئة كونية mashi'a kauniya shine abinda ubangiji ya riga ya hukunta zai wakana zai iya zama mai kyau ne zai iya zama mara kyau ne wannan shine mashi'a kauniya mun taɓa magana akan irada kauniya ko alqaba'ul kauni da irada shar'iyya irada kauniya ko mu ce almashi'a kauniya ko alqada'ul kauni duk ma'ana su daya ko alqadarul kauni shine abinda ubangiji ya rubuta ya hukunta ya so zai wakana lokacin da ya wakana wannan shi ake kira alqadarul kauni saboda ubangiji ya rubuta ya hukunta cewa aliyu zai zama mumini kuma ya yi imani kaga an samu al-mashi'a al-kauniyya dangane da shi sannan wannan imanin da ya ko mashi'a ce shar'iyya don ubangiji yana buƙatar haka din don haka ya haɗo mashi'a shar'iyya da kauniyya tattare da shi Allah ya so shi da imanin sannan kuma ya yi imanin kaga mashi'a shar'iyya sannan kuma mashi'a kauniyya sannan ubangiji ya rubuta David zai mutu kafiri zai mutu kafiri kaga wannan shi a ce kauniya shi nan ya wakana abin da ubangijin ya so dangane da David ya mutu a kafiri amma kafircin David wani abin soyuwa ne a gurin Allah ta fuskar shari'a a kaga kenan abin da ya faru ga David a ce kauniya ba mashi'a shar'iyya ba Ubangiji bai san kafircin amma kuma shi ya so wakanar abun tare da David kaga wannan ita ce ake kira mashi'a kauniya abinda duk zai wakana shine mashi'a kauniya mashi'a kauniya din nan za ta iya zama shar'iyya ce idan abin Allah ya yarda da abin yana san abin idan ubangiji bai yarda da abin ba kuma abin ya wakana da yarda da kansa to wannan ita ake cewa mashi'a kauniya ina fatan an fahimci bambancin don haka dan aljanna ya yi aikin aljanna ya shiga aljanna mashi'a ce shar'iyya kauniya ko dan wuta ya yi aikin mutanen wuta ya shiga kuma wuta wannan mashi'a ce kauniya ba shari'a ba an gane ko shi yasa ibnu taymiya yace wa huwa wa mu muyassarun lima khuliqa lahu da ɗan wuta da ɗan aljanna dukkanin an hore musu abin da aka halicce su saboda shi wa huwa ma yasiru ilayhi min mashi'ati llahi al-amma al-kauniyya shi da abin da zai kai gare shi daga ƙarshe na mashi'ar Ubangiji da ta gama kowa da kowa wacce take mashi'a kauniya, wacce Ubangiji ya riga ya kaddara wa kanata, ya kaddara ɗan wuta ya yi aiki na kwarai ya shiga wuta, a ya aiki na banza ya shiga wuta, mashi'a ce kauniya a hakkinsa. Dan aljanna ya aiki na kwarai ya shiga aljanna mashi'a ce kauniya. Ɗan adam ba za su gushe ba suna sassaɓawa. Kowa yana shatar hanyar da yake ganin ita ce daidai ne. wani ya kama yahudanci wani ya kama kiristanci wani maguzanci wani musulunci kowa da irin inda ya sa gaba illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijinka ya ji kai shine wanda zai dora shi akan hanyar da ta dace kaga wannan mashi'a ce kauniya al'amma kirista ka ganshi yana kiristanci mashi'a ce kauniya ce haƙƙi haka nan ka ga yahuda yana yahudanci mashi'a ce kauniya haƙƙinsa musulmi yayi musulunci mashi'a ce kauniya a haƙƙinsa wa lidhalika khalaqahum don haka ubangiji ya halicce su don haka wannan mashi'a ce ta ubangiji da ba ta canzawa shi ne aqidar ahlus sunna la yakunu fi mulkillahi illa ma sha' ba abin da ke wakala a cikin mulkin Allah babu kuma abin da yake fita da karkashin mulkin Allah saboda haka ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun wannan ita ce ake kira mashi'a kauniya wa amma ma khuliqu lahu min mahabbatillahi wa ridha amma abinda aka halicci ɗan adam da shi na san Allah da yardarsa wa huwa iradatuhu diniya shine iradar ubangiji diniya in ka ga dama ka ce mashi'a diniya allati umiru bi mujabiha ba bi mujibiha ba allati wacce aka umarce su su yi da abinda take hukuntawa irada shar'iyya ko ba shi a shar'iyya shine abin da Allah ya umarce mu da shi da kuma abin da ubangiji ya hane mu in ka ga dama ka ce shari'a in ka ga dama ka ce musulunci ka to kawai wannan duk mashi'a ce shar'iyya irada ce shar'iyya ubangiji yana son wannan yana nufin a yi wannan in kai kaya abin da Allah yake so mashi'a ko irada shar'iyya tana da alaka da dukkan bayi duk waɗanda ubangiji ya halitta ya halicce su ne don su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haka mashi'ar ubangiji shar'iyya tana da alaka da kowa amma tana iya ta kasance shar'iyya kauniya kuma tana iya ta zama shari'a ce ba kauniya ba a haƙƙin wasu. Haka ne, na fata an gane wannan karatun. a wancan karan mun yi misali da imanin abubakar ko da imanin abu jahal da imanin da kafircin abubakar da kafircin abu jahal ko mun yi wannan misalin na fatan ba a manta ba ko ko a manta eh to bara in yi muku jarabawa imanu abi bakr wace irin mashi'a ce mashi'a ce shar'iyya kuma kauniya me kuke nufi da mashi'a ce shar'iyya kauniya Allah yana son imanin ya yarda da imanin wannan shi yake nuna mashi'a ce shar'iyya ko sannan Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yi imanin haka ne saboda ka sai ta zama mashi'a eh kauniya shar'iyya ko ka ce shar'iyya kauniya ka iya cewa alqadarul kauni a shar'i dukkan dukkan ya faɗa duk kalmomin za su bada wannan sakamakon imanin Abu Jahal a imani na ce imanin Abu Jahal ba kafirci ba wace irin bashi'a ce shari'a kauniya <laughs> ashe shekarar da Nijar ba don wasu za su faɗa eh? ba kauniya ba ba shari'a ba imanin abu jahal shari'a ce amma ba kauniya ba Allah bai baya son imanin abu jahal inda abu jahal zai imani da Allah ce ba na son imanin ka ubangiji ya halicci kowa idan ya bauta masa abu yana cikin waɗannan da aka halitta don su yi bauta kaga kenan ashe musuluntarsa ko imaninsa ba shi ake shar'iyya amma ko ba kauniya ba an gane ko tun da bai yi ba ya mutu kafir kaga ba shi ashe shar'iyya a sa domin an ce yayi bauta. an ce ya imanin annabi ya kira shi da imanin yake kaga da bai yi ba ta zama kuma shi'a kauniya ce hakki an gane ko to kafircin abubakar wace irin mashi'a ce ita kuma kauniya ce subhanallah ba shari'a ba ce ba kauniya ba ce Allah bai nemi abubakar da waninsa su yi kafirci ba wala yarda li ibadihi Ta gaba ba mashi'a ce shari'a sannan ba kauniya ba ce tunda abubakar bai yi ba inda ba a wurin wasu fandararrun mutane ba a wurin musulmi dai bai yi ba mumini ya mutu ya yi imani ya mutu mumini saboda ta ga kufru abi bakar ba ba irada ce shari'a ba ba irada ce kauniya to kufru abi jahal ba kauniya ce ba shari'a ba kauniya ce don ya yi kafircin amma ba shar'iyya ba saboda kai su an fahimta to waɗannan su ne abinda ibnu taymiya yake maimaitawa akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada shar'iyya dukkan mu nan ana buƙatar mu da mu zama muminai mu zama mutanen kirki mu zama masu da'a ga Allah masu da'a ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mu zama masu imani mu zama masu gaskiya mu zama masu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hmm, mu zama ahlus sunnah wannan duk irada ce shar'iyya diniya amma kuma ai akwai waɗanda ba haka suke ba ko kaga a haƙƙin su irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba an gane ko sai ya ce wa huwa iradatu diniya wa amma ma khuliqu lahu min mahabbati llahi wa ridah wa huwa iradatuhu diniya allati umiru bi mujabiha abinda aka halicci mutane da shi dan shi na san na abin da Allah yake so ko ya yarda da shi wanda shine iradar ubangiji addiniyar ta addini allati umiru bi mujabiha wa aka umarce su da abin da take hukuntawa fadhalika mazkurun fi qawlihi ta'ala wa ma al jinna wal insa illa liya'budun wanda ita ce ubangiji ya ambata inda yake cewa ban halicci mutane aljanu da mutane ba sai dan su bauta min saboda haka ya halicci kowa ne iradatihi addiniya amma akan samu wasu wanda za su yi imani wasu ba su yi imani ba wannan ita ce al'irada irada al-kauniyya al-amma wacce ya faɗa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum kaga ubangiji ya halicci mutane dan da irada kauniyya da irada kuma shar'iyya can ya ce wala ya na mukhtalifina illa man rahima rabbuk sai kuma ya ce wa lidhalika khalaqahum ay khalaqahum liyakunu mukhtalifina kaga wannan irada ce kauniya ka ce an samu karo tsakanin ayoyin biyu can Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka akwai waɗanda ubangiji zai ji kai akwai wanda ba zai ji kansu ba kuma yace wali zalika khalaqahum dan haka ya halicce su nan kuma ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kace an samu karo tsakanin ayoyin biyu babu karo wacce aya ta farko da wallahi zaluna mukhtalifina tana magana akan irada alkauniya wannan kuma aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tana magana akan irada addiniya ash-shar'iyya da fatan an fahimci wannan darasin Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya bamu gamdakatar ya hore mana aiki ɗan aljanna sallallahu alaihi wa sallam, ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ah, kamar yadda ina tsammanin a wancan satin ko na faɗa ko ban faɗa ba za mu yi magana akan abin da ya shafi waɗannan kwanaki na ashiru da hijja da muke cikinsu na san dai malamai sun yi bayani a masallatayya da gudunar darussa babu laifi mu sake maimaitawa don wanda bai ji ba shi ma ya ji يا ثبت أشكي مخاري لمسلم حديث عبد الله بن عباس الله تعالى مسلم دا شيد ما يفنسا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يلا شوى ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن منها من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء منذ صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa babu wasu kwanaki waɗanda ayyukan da'a ayyukan ibada suka fi soyuwa wurin Ubangiji sama da ayyuka cikin waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja. Sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama suka tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah har ma jihadi fi sabilillah ba zai kai ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja ba manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su walal jihadu fi sabilillah har jihadi fi sabilillah ba zai kama kafar waɗannan kwanaki ko ayyuka cikin waɗannan kwanaki guda goma na farko ba illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai mutumin da ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa duka ثم لم يرجع من ذلك بشيء shay bai dawo da komai ba ya ciyar da dukiyarsa gaba ɗaya wajen jihadi sannan kuma ya mutu ya yi shahada a wajen wannan shine aikinsa zai dara. aikin wanda ya yi ibada a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja za ka kwanaki ne masu falala kwanaki ne masu daraja wanda har ubangiji ya yi rantsuwa da su wal fajri wa layalin ashr wal shaf'i wal watr wallahi ila yasr ubangiji baya rantsuwa da abu sai dan ya nuna girmansa ya nuna darajarsa da daukakarsa don haka ne yi rantsuwa da waɗannan dararraki guda goma kamar yadda da dama daga cikin magabata suka fassara ayar cewa al'ashr ana nufin ashr hijja ubangiji yana da dama ya rantsuwa da abin da ya ga dama bawan bawa ne bai da dama ya rantsuwa sai da Allah madaukakin sarki shi kadai a cikin waɗannan kwanaki goma ne ubangiji ya cika wannan addini ya cika ya zama baya buƙatar ƙari aka toshe kofa da kafa ta bid'a gaba daya ubangiji ya saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ubangiji yayi wa al'umma waɗannan ni'imomi guda uku ya cika musu addinin su ta yadda ba zai buƙaci ƙari ba cikar addini yana nufin cikar kamala ta imani dan adam ba zai samu kamala ba sai idan ya kama hanyar addinin Allah aka ce to kuma ga addini wanda yake kamili lokacin da ya rungumi wannan addini a lokacin da yake samun kamala haka nan ubangiji ya cika ni'imarsa ta hanyar ta ta hanyar sanar da dan adam abin da zai iya samu sa'ida da kuma abin da zai yi ya shiga ainihin wuta ubangiji ya gama fayyace wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban bar wani abu wanda zai kusantar da zuwa ga Allah ba face na karantar da ku wannan abu ban kuma bar wani abin da zai nesantar da ku daga Allah ba ya kusantar da ku zuwa wuta face na hana ku wannan abu Abu Zar yake cewa babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari face ya babu ilimi dangane da shi hatta tsuntsun da yake yawo a sama Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya babu wani ilimi dangane da wannan tsuntsun لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير tamudu khimasan wa taruhu bana kaga ashe hatta dangane da tsuntsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa al'umman nan ilimi game da wannan don haka kaga an cika ni'ima ga dan adam ta hanyar karantar da dan adam abin da zai iya tsira to duk wannan kuma ya faru a cikin waɗannan kwanaki guda goma aka samu cikar wannan ni'ima aka samu cikar wannan addini har ta kai wani habr min ahbar yahud wani malami cikin malaman yahudawa yake cewa umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace masa akwai aya a cikin littafin guda a ce gare mu mu yahudawa ta sauka da ranar saukan nan ta zama mai da ta ranar biki ranar taro ranar idi inna umar ya ce aya ce ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum inna umar ya ce to wallahi na san san da ta sauka da inda ta sauka ta sauka ne a ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa arfa kaga wannan rana ce da duk alhazai suke ainihin dandazo suna taro sannan kuma ranar sallah ta kan biyo kuma ranar juma'a ta sauka ranar juma'a kuma ran idi ne ga musulmi gaba daya a ko ina suke a duniya to kaga ubangiji ya zaɓi wannan rana a kuma wannan guri ya saukar da wannan aya wanda ya ke nuna falala da daraja ta wannan ta waɗannan kwanaki sannan a cikin su ne ake tsayuwar arfa ga waɗanda suke mahajjata a cikin tsayuwar arfa din nan akwai falala mai yawa wanda har ta kai abu qasim tabarani ya rubuta littafi ka cokam akan hadisan da suka zo dangane da falalar tsayuwar arfa juz'un fi fadl yawm arafa na Abu Qasim al-Tabarani kowa ya san irin abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu yake cewa a wannan rana ubangiji yana alfahari da masu tsayuwa a rafa dandazon mutane da suke haruwa a filin arfa yana yana yi wa mala'iku alfahari da su ce ga bayina nan sun zo da ko'ina sun zo birin gitsatsa sun yi kura ba wani abu suke nema ba sai gafara ta na gafarta musu ranar ne ake yanta mutane daga wuta kaga wannan yana nuna falalar wannan ranar a dalilin haka ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya shar'anta ma waɗanda ba su samu zuwa hajji ba su ma su yi tarayya da masu tsayuwar arfa wajen samun falalar wannan rana manzo sallallahu alaihi wasallam yace siyamu yawmi arafa yukaffiru سنتين السنة الماضية والسنة الباقية هو السنة المستقبلة مستقبلة azumin watan azumin ranar arfa manzo sallallahu alaihi wasallam yace yana kankare laifukan shekaru biyu shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa kaga wannan gwaggwaban dada da aka kinsa a cikin wannan rana azumin rana daya ka samu irin wannan wanda har ta kai wani malami ya yi hasashe a ƙarƙashin wannan hadisi shi kaga wannan hadisi ya nuna kenan wanda duk ya yi azumin arfa ya yi azumin azumin yau arafa ba zai mutu ba a shekara mai zuwa saboda ake za a kankare masa zunubinsa kaga kenan za a bar shi da rai ko da ya laifuka a kankare don in ya mutu kaga ai magana a kankare masa ba ta so ba to wannan dai hasashen shi ne ala ayyi halin dai don ya ƙara nura bai fito mana da fallalar wannan rana in kana so kai ma ka dace sai ka rika yi saboda haka zamanin ka yayi ta tsawaita yayi ta tsawaita Da shekara ka yi sai a yi maka jinkiri da shekara ka yi sai a yi maka jinkiri to wannan kaɗan daga cikin abin da mu za mu iya tarayya da shi da su banda wannan akwai al'udhiyya layya da muke yi a ranar a ranar abin da yawmun nahar ranar goma ga zulhijja bayan alhazai sun sauko daga arfa sun zo suna yanka abin yankansu suna ambatar sunan Allah mu ma mu yi tarayya da su wajen ambatar sunan Allah kamar inda Allah ce liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ubangiji mu ma ya shar'anta mana mu yanka a lokacin da muke yanka dabbobin muna kiran sunan Allah muna kabba. sannan a cikinsu akwai al'ayyamun ma'dudat al'ayyamun ma'lumat su ne waɗannan kwanaki goma na farko a cikinsu an shar'anta takbira an shar'anta zikiri da tahlili abdullahi dan umar da abu huraira sukan fita kasuwa a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja su rika yin zikiri mutane suna ji suna suna cewa akwai zikiri akwai ambatan Allah akwai tasbihi akwai tahmidi akwai tahlili a cikin waɗannan kwanaki wanda ya tabbata a cikin sahih bukhari bukhari ya ambace shi mu'allaf daga abu huraira da abdullahi da umar Allah ya yarda da su sannan a cikin waɗannan kwanaki a cikin wannan watan bayan wucewar wannan kwanaki kuma akwai al'ayyawul ma'dudat suna ayyamul tashrik ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ranar da muta alhazai suke zaman mina ubangiji ya shar'anta mana zikiri duk da ba ma tare da su Allah ce wakurullah fi ayyamin ma'dudat wannan ayyamin ayyamul ne sune ayyamut tashrik ranar sha ɗaya sha biyu sha uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu zik ayyamu shurbin wa aklin wa shurbin wa zikrillah ranaku ne da za a ci a sha a ambaci Allah ambatan Allah a cikin al'ayyamul ma'lumat zikrun ne mutlaq ambatan Allah a cikin al'ayyamul ma'dudat zikrun ne muqayyad da ake nufi a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja na farko mu rika ambatan Allah a kowane lokaci gwargwadon yadda ya sauƙaƙa ba ya da lokaci ba wai sai bayan salloli ba a al'ayyamul ma'dudat kuma an shar'anta mana su aqibar salawat salawatul khams bayan kowace sallah cikin salloli biyar har zuwa sallar abin nan har zuwa a faduwar rana a ƙarshen sallar la'asar ta wannan ta wannan ta wannan abin nan sallar la'asar ta ranar sha uku saboda haka kaga wancan zikiri ne mutlaq ko ina ka iya yin shi na kwanaki goma na farko wancan kuma na kwanaki uku na ayyamin tashrik su kuma bayan salloli ake yin su kaga duk wanda yana nuna mana falalar da ubangiji ya kinsa a cikin wannan wani anan ya rubuto tambaya ita tambayar karshe amma ita ce ta farko wajen karantawa yake cewa sannan malam dangane da wannan hadisin yace al-fitr yawma yaqulu an-nas wal adha yawma yudhi an-nas karamar sallah ita ce ranar da mutane ke yi layya ita ce ranar da mutane ke layya ya ce sannan wannan hadisin menene matsayin yin sallar layya rana ɗaya da tsayuwar arfa domin na ji wani malami yana yin bayani a gidan talabijin cewa ranar arfa ita ke nan guda ɗaya a wurin Allah wannan malami gaskiya ya faɗa ko kun san ranar arfa sama da ɗaya ranar arfa ɗaya ce babu arfa ta Najeriya babu wata ta Ghana ta Nijar ta Pakistan ta Turai ta Amerika babu wannan arfa ɗaya ce don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya tashi faɗar azumtar wannan ranar sai ya ce siyamu yaumi arafa bai ce maka siyamu tasi'i min zulhijja ba ce siyamu yaumi arafa domin ɗaya ce a azumi watan azumi ana shan bambam wajen ganin wata wanda ya ce ya gana shi wannan ya riga wannan ya ce ya ah, wannan shi sai gobe amma a wajen arfa ɗaya ce ba a arfa biyu a ce akwai ta 'yan Najeriya su sai su za su yi tasu kafin ta ‘yan ɗan Saudiya, babu wannan. Shi yasa malamai suka yi ijma'i, kamar yadda da dama daga cikin malamai suka kaito wannan, cewa idan da za a yi kuskure wajen ganin wata a ƙasa mai tsarki, a yi tsayuwa a arfa ran goma ga wata. arfar mutane ta yi hajjinsu ta yi sun cika hajjinsu babu maganar a ce su sai su zo su sake ko da kuskure aka yi ko da kuwa kuskure aka yi domin arfa din nan shine ranar da mutane ke tsayawa arfa ita ce arfa ɗin. ibnu Hazmi yake cewa shi yasa ba a ce a hauta ran tara ran goma ko sha ɗaya ba ran tara ko goma ba wa arafa yawma Arrifun. ran da kuke hawan arafa ran da ne arfa ko da za a yi kuskure babu batun abin nan akwai sanda aka ga wata a cikin shekarar hijira ɗari bakwai da arba'in da takwas aka ga wata a gari mai tsarki aka ce za a yi arfa ranar alhamis saboda haka aka zo gaban alkali Izzuddin Abdulaziz ibn Jama'a da sauran malamai aka samu shaidu na ganin wata aka tabbatar sai ya kasance kuma a lissafin mutanen Masar da Iskandariya Masar ana da Alkahira lissafin mutanen Alkahira da Iskandariya su kuma zai kama ran Laraba ne Arfaɗin za su kama Laraba sai wani malami ba hanafi ana cewa da shi ala'uddin turkumani sai ya ce to duk wanda ya yi haji a wannan shekarar hajjinsa ta ɓaci tunda ya hau arfa ranar goma ga wata maimakon ya tsaya ranar tara a bisa lissafin mutanen alkahira to wanda ya tadawa ya ce ko bayan ya faɗi ya wannan fasawa ya ce hajjin su ta yi ba ba ta cika ba kuma bayan wannan dukkan wani alhaji zai ci gaba da zama cikin ihraminsa ba zai sa turare ba ba zai kusanci matarsa ba sai shekara ta zagayo kaga ya ba ruta aka yi rashin dace kuma ko mu ce aka yi dace a shekarar matar sarki ta da ita aka yi wannan alfada saboda haka hankalin sarki ya tashi ya ce a kirawo masa ala'uddin turkumani da zo ya rubuta abin da ya faɗa ya rubuta abin da ya faɗa izzuddin ibnu jama'a ya dawo shi da malamai aka yi majalisi aka ce ya zo ya kawo inda ya karanto wannan fatawa a littattafan fikiyo gaba ɗaya ya kasa kawowa aka ce fatawarsa ta zama ta banza shi kaɗai ya faɗi wannan ra'ayi malamai ba su faɗa ba saboda haka mutanen duniya duka a ka'idar aikin hajji wajejen ibadun da Ubangiji ya shar'anta ma waɗanda ba su je hajji ba, suna da alaƙa ne da masu hajji. shi yasa ubangiji yake kawo wannan a cikin jerin duk abin da ya kawo yake kawo shi a cikin jerin aikin hajji wa azzin bin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli zamirin tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a alahum wa yadhkur isma Allah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'am فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ubangiji ya sanya abinda za ku yanka na bahimatul an'am da abinda za ku ambata na sunan Allah yayin yanka yana da alaka da hajjin masu hajji da Allah ya sa annabi Ibrahim ya yi shela cewa su je su yi hajji haka nan wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa suwaye waɗannan su ne masu aikin hajji kai ma za ka ambaci Allah a cikin waɗannan ayyamun ma'adudan tare da su. Shi Ibn al-Arabi al-Maliki a cikin tafsirinsa a Jami'u a tarin Ƙur'an, yake cewa sa'iru ahli al-afaq sa'iru an-nas min ahli sauran mutane da suke wasu garuruwa suna alhazai ne don haka ranar arfa ita ce ranar azumi kashi gari idan sun sauko yawmun nahar ranar da suke yanka kuma a ranar ne muke yanka tare da su kwanakin da suke yi ayyamun tashrik goma sha guda uku na sha ɗaya sha biyu sha uku su ne ayyamun ma'adudar da ubangiji ya faɗa su ne kuma ayyamun ma'adudar da gare mu mu ba mu yi tarayya da su wajen ambatan Allah saboda haka babu maganar a ce alhalai suna yin nasu wata ƙasa kuma tana yin tata sai dai idan za a raba arfaɗin da zama na ita ma ƙasar tana da tata arfaɗin wanda kuma kaga zai wahala saboda haka rudu ne a ce ana hawan arfa wani yana yin sallah ko ranar da mutane ranar tarwiyar mu kuma muna wani azumi to azumin ne in azumin siyamu arafa ne mutane ba su hau arfatin ba ko kuma a'a hawan arfa ta su ba ba ya da tasiri wajen azumin namu ba ya da dangantaka da azumin namu in ka ce ba ya da dangantaka da azumin namu me yasa to hadisai da suka zo aka alakanta azumin mu da yau mai arafa babu inda zaka samu siyamu mai tashi sai dai siyamu mai arafa saboda haka kuskure ne a ce akwai wata abin nan akwai wata ƙasa za ta yi sallah ranar da ake hawan arafa in aka yi haka to an saba wa waɗannan nusus da waɗannan bayanai da abubuwan da malamai suke ijimai a kan ba duba a wancan lokaci ma duk da hanyoyin sadarwa ba su yaɗu ba kamar yanzu amma a tarihi in aka ce ka binciko ƙasashen da suka yi layya ranar arfa sai ka yi bincike mai yawan gaske kafin ka samu misalin uku ko hudu a tsawon tarihi duk da cewa babu hanyoyin sadarwa ubangiji ya haɗa kan al'umma a wannan lokaci inda ba za su iya haɗuwa ba a sauran lokuta a wannan lokaci ubangiji ya haɗa kan al'umma shi yasa wani malami Dr. Muhammad Suleiman al yake cewa kasancewar mutanen ƙasashe gaba ɗaya suna yin ainihin sallar su ne yanzu yan kallayen su ranar da alhazai suke yi suna tafiya tare da alhazai shekaru masu yawa wannan shi yake nuna ijma'i amali ijma'i a aikace akan cewa wannan shine shine ya dace shine ya kamata wannan ita ce magana ta gaskiya amma maganar a ce akwai akwai arziki kuna da ganin watan ku daban saura kuna da lissafin ku daban duk lissafin ka in yau ka je Saudiya dole ka hau arfa ranar da za su hau duk lissafin ka in kuma ka hau bi ijma'i ahli ilmi in ka hau kai gafin su hau za ka dawo a babu in ka matsa sai mu ɗauko fatawar ala'uddin a turkumani sai mu matsala maka ka ci gaba da iyara mu kasai wata shekara saboda haka a mutane sun yi ta tambaya gaskiya wannan rudu ne bai kamata mu zama ɗan rudu ba harkokin Najeriya komai ya zama a rude ba mu kaɗai muke sabawa a Saudiya wajen ganin watan azumi da waye da waye ba amma an ka kula mu kaɗai kuma za mu saba musu a nan? sauran duniya da suka tsaya aka tafi akan layi guda ɗaya sai mu mu fito mu ce mu za mu yi namu bai kamata mu ringa baragada a komai ba bai kamata komai namu mu nemi mu lalata shi ba mun lalata harkar mulki harkar siyasa mun lalata harkar tattalin arziki mun lalata harkar tsaro a ƙasa harkar mu'amala to kuma addinin ma ba za mu bar shi ba sai Allah ya saboda haka dan Allah jama'a ji tsoron Allah a zo da rana dan uwa Malam Abdulhab ya bugo min waya an je can sun yi ta kafsawa da wasu 'yan bid'a akan akan wannan sha'ani amma da ƙarshe sun yi nasara saboda haka ya bugo min yace an yi nasara kuma zai zama ka'ida ce ba za a dinga sabawa ba Allah ya sa wannan abin da ya faɗa an samu a zaman da suka yi ya zama na ya game duka Najeriya kuma za mu tafi a cikin tsari kada a haramta wa mutane ladan da suke yake cikin yau mai arafa na mu daga ina zama mu takaita akan wannan fatawa an ba ma'aikata ka suna wannan bashi kan layya tambaya kan so tambayar karshe an ba wa ma'aikata bashi akan su yi layya babu komai tun da riga an baka ka karba in baka karba ba bai lazimce ka ba sai ka ci bashi kai layya in kuma da za ka ci din kai ba a cewa ba layyar ka ba ta yi ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi